Gure da tawan jihar na mako mai da martini ne game da kalaman da gwamnan jihar taraba ne lokacin da yake karban hafsan soji mai kula da runduna ta tamanin da biyu da ke inugu wato GOC Manjo General Adamu Abubakar wanda ya kawo ziyara aiki a jihar inda gwamnan Taraban a Dara Disan Isaku ke ma danganta tashi tashi hankulan da ya auku a tsakanin Fulani makiya da kuma wasu kabilun jihar da yan Boko Haram da ya ce sun tsallako jihar Taraba a wajen taron manema labarai a Jalin Gofa da jihar Alhaji Hassan Jika Addo da ke zama tsohon shugaban jami'ar APC a Taraba ya kuma musanta kalaman da gwamnan ya yi da cewa hakan fa bai dace ba hassan jikado wanda ke cikin ma da aka tantance a matsayin jakada wato ambasado ya ce a matsayin su ne shugabannin al'umma a jihar ba su ji dare da kalaman da ke fita daga bakin gwamnan ba wanda ya ce hakan na iya mai da hannu a agogo baya a yunkurin da ake yi a yanzu na gano bakin zaren magance rikicin kabilanci da ake samu a jihar na farko abin da yake magana cewa ai boko haram sun shigo tare da ƙarya ne faɗan da ya faru tsakanin Eh, kusa da takun da karamar hukumar bane da kurmi fada ne tsakanin fulatani da eh, da kutufi mutane biyu ne abinda muke tambaya idan an sami gama tsakanin mutane biyu mai zai sa a kirawo mutane a zo a haɗu maimako a zo a daidaita a kira mutane a shiga faɗa saboda haka kokari yake so ya gwara mu mu dinga faɗa mu kashe juna mu saboda haka muna kira ga fulanin mu da kutef da eh, dukkan su ƴan uwanmu ne muna son kowa ya zauna lafiya da ɗan uwansa kada mu yadda wasu wanda ba su da wani abu a nan jiha kuma ba nan suke zama ba su haɗa mu faɗa su gwara mu su zo mu dinga kashe junan mu wannan ba daidai bane wannan kuma ya haramta ga shugaba yayi wannan to sai dai kuma gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin yaran labarai Mr. Silvano Giwa ya ce ba haka kawai ma yayi waɗannan bayanai ba an samu wasu a da gaso ko wasu yan boko kuma nan akwai wani sun gudu daga can san bisa ai to sun ganka wata hana inda ake zama na kwanciyar a su kuma ba su ba mu kwanciyar hankali kuma yawancin su suka gudu suka zo zo su ma da hankali ko kuma ba mu son eh, tashin hankali ainihin fulanin cikin eh, sauran tarawa ainihin su masu neman fadar nan wa'anda sun zo ne fulani suna zuwa taku fulani suna zuwa usa suna suna fulani suna zuwa kurme kai su ci kasuwa su sha giya su kuma. tun farko ma a jawabinsa Hassan Soji mai kula da runduna ta tamanin da biyu da ke Enugu wato GOC Manjo General Adamu Abubakar ya ce ya zo jihar Taraba ne domin gano bakin zaren magance rikicin Fulani makiya da kuma noma da ma sauran wasu batutuwa da suka shafi harkar tsaro inda kuwa ba da shawarar da aka kwamitin tsaro a jiya da zai kunshi shugabannin al'umma to sai dai kuma yanda wannan ma ke faruwa ita kwana ta bangaren rundunar sanin jihar taraban ta gargadi al'ummar jihar ne da a daina kalaman da ka iya kawo tashin hankali asp david misal shine maka kake rundunar 'yan sanan jihar muna so mu tabbatar ma jama'a cewa a yi kokori a guji maganganu ko rufe-rufe wanda zai kawo tada hankali wa jama'a duk abin da ake yi a tabbatar da cewa fa zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali shine abin da kullum muke bukata kuma shine cin gaban kowane kasa lokacin da ake samun maganganu wanda a'a zagin wani kabila ko zagin wani kungiya ko wasu jama'a wanda zai kawo daga hankali bai da kyau sannan kuma doka za ta daukan ɗaukan matakin kan kowane mutum to muna kira a yi hankali. Jihar Taraba jiha ce ma da ke da yawan kabilu wanda kuma ta sha fama da tashi tashen hankula da ke da nasaba da faɗan kabilanci wanda sautare tare ma kan yake da ya koma na addini ko da ke yin magana kan cewa ya zama lafiya ya fi zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.